الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كتاب الآية والوديعة شاهنا منا كتاب شاهن عسكري أخير الواحد شاهنة قريدة قريدة أكد عشرين دكرة عن قريدة كتاب الآية littafin kenan na aro walwadi a da ajiya aro kuma da ajiya al'ariyatu abin da ake ce ma aro in baka san shi ba tamliku manfa'atul mubahati wato mallakan manfa'a wadda a halatta wannan shi ake ce ma aro mutum ya ba ka kwasa aro kai ka kaje in ka gama ka mayar mai da kayan ko ya ba gida aro ka zauna sai ka ɗan cikin kan kuma mai gida ne wannan shi ne tamlikin kuma ba abu ba ha ba a ba da aron kurkiya a shiga da ita daga baya a mayar don ba manfa a ci ba shi ba wa zamanu ha karrahan wato idan an ka samu matsala to biya kamar yadda san jingina jingina in an ka baka in ta halaka tana biyan mayo babu amma abin da bai hukuma su ba a biya ya ka ji ma'aru fa in a ara idan an ka ara ma mutum abu ila manfa'atin zuwa ila ajalin zuwa ga ajali to fala ruju a kamar mutum na ya baka wani abu awo ko riga ya baka aro domin ka sa ka yi buki da ita sai kuka sa mako ɗaya ko mako to bai dawa kwana ya su riga da ita don ba ka yi abin da ka are su don ba hmm. wa ɗan adalaka amma in ya ba ka aro ya wawaita ma yake kake aro kaka sai ce gashi nan ba a sa lokaci ba an ka bashi mutlakan to ba a mai suwa fa hatta yantafi biha intifa a mislaha sai ya yi amfani da shi irin amfanin kamata wato a nan akwai abin da ake gane an ba mutum abu ya yi amfani wanda ya dace a siya mai da abu akwai kuma abin da aka ba mutum abu a ce bai amfani da ya dace da bai muradi ne bai ba don haka tun da mutlaki na ba kamar suwa sai ta yi amfani irin amfanin kamata wanda mutane ta abu su wani aron ga ya canta an ba ka aron kuma kayi kaza kayi ka ba ka bantuwa ba a samu irin wannan to sai haka walil musta'ir an yi ira ligairi ya samu ga wanda an ka ba abu shi ba wani abu ya ba ka kwasa don ka yi sassali ko ko ya ka abin nan da ake cin wannan da aka zafa da shi babban nan eh kumbu don ka za ka fage du to ka ce ka fara ya baka mako biyu don fage du da gare ka kuma kai dai yi. kana cikin yi sai wasu ka ta suka ce bada kama ma sun ha kama an ka isuwa kwana biyar ko mako guda saura kwana nawa to sai ma kana iya ba wani aro zuwa sauran wannan lokaci wai za a yana manfa'atan lam yajin lahu mujawazatuha amma idan an ka ba mutum aro ya ayyana manfa'a ya ari raƙumin da ko a rubutun ko zaki, amma da niyyar ya hau to ba ya halatta ya azami buhun kwalli ko buhun kwaras kwaras don ya tsallaka iyaka saboda haka in an ayyana manfa'a su bai halatta a tsallaka ta ita za a yi wani na an mota ke ake jini kai to da nan zuwa jinin kabi duk abin da faru ga mota wannan aro an ka baka kai a mai tafi amma in ka kai argungu in wani abu faru kana biya fasulun mun kare shi haka ɗaya eh. a ah, nan ya kuma shi ke ba da halatta ba fasulun ko almudan wanda an ka ba a jiya aminu aminu ya mutu ɗoka ne cewa ne kacce na mutu Allah a jini kayan to matsayinka da an ka baka ajiya a matsayinka aminu kacce babu wata magana da za a yi gare ku ko halaka abin ne muna tare da kuwa fa ƙubalu ƙaunuhu an karɓi magana shi wanda an ka ba ajiya da radd wa ran na yake wani yake yace kana da ba ka ajiya dai har yanzu ba mayar min ba yake a awa ne sabon ajiyar kaya ci karin ya ka aiki ku ci alaka in ba ku a kai maka kasa cewa ban ka ba ka ci abin fara ba kana kana sai ga su kotu alƙali ya bincika ya ce kai da an ka ba a ji a kaka ya ce an rana yarda ya ce a ji ba ba ce idan akwai shaidar da an ka ba da ajiyar da ita a kawo in babu da ya bayar haka na inda yake abu ya halaka shi yake shi ba bayan labarin suna sanar da ku magana ce a karɓa don a nisa suna فالأب والوسيم يوجه الله كما يسمي تهمته بالمعنى كان قالوا أن النيمة فإن قبولها ببينته تو إن يكر بأجيها بشيدة لم يقبل ba a karɓar da ha da ajiyar nan da gairi ha sai in dai da shi da an ka baya ajiya ya ce ya mayar ba da shi da ba ƙarya ya kai wala hu ha inda zaujati wanda an ka ba ajiya yana da mai ba mata sai ajiya duk abin da ya faru wurin mata kamar ya faru na wuri ne don matan mutum aljihu ne ta babu magana don ya ba mace mace ba ba mutum ne wa khadim kuma yana iya yana iya ba mai hidima sai ajiya khadimin gidansa amma wa zama ya biya liga rihima in ba su in ba su ba in an ka ba mutum ajiya in yabba mata ce ta halaka kamar ta halaka hannu ne in an ka baya ajiya yabba hadi ne ajiya ta halaka ta kamar ta halaka hannu ne amma ban da su duk wanda yabba in ta halaka biya ina misali inda ya zama yana biya in ta halaka ta sabar da haka ma ina ta yarda mutum ya baka ajiya maramakon za ka tiya gaba gari sai ka kai ita kuna duka ga hanya sai wani gudu malaran sai tare ya ce sai kawo abin da a gari ka miƙa ajiya ta an kaba ka ta mutu ka tare ita ina misalin inda yake tsaye da ita bai biya illa an yi ta'azzara radduha a shi ko dai ta haifi hiya kayan ajiya na ga hannu da an ka bashi yan nemi wanda zai ba ya kawo ta gida ko ya kai ma mai ita bai samu ba sai suwa zai ko sai wuce da cikin ka kai ka inda an ka kai da an ka amsa wannan biya ya wannan babbar biya kuma wala ya jiru fi kasar bai samu aminci ba wanda zai ba ya dawo da فإن استودعها فيه فأرد له إقامة فله إنصالها to amma kuma a nan wato idan an ka ba shi ajiya cikin tafiya ana ganin gida yiwu an ba shi sai matsalar zama ta bidiro kuna tare da kuwa to ya samu ya aiko ta ma a amma tare da aminci wato ku duba maganar gada aka yau kamar shari'a ta san ana kai ga irin wanga hali yanzu mutanen da zaune namu na kano suna koka yan an ka ba da saƙo wani lokaci ba ka ba wala bai kawo ba sai da kuɗi wa don haka ko ɗinki ka bai an kai maka kano sai ka ya ce ba a samu aminci ba don ana iya ba wani sai wala shi gaba da Allah ya wannan kam wala da mana babu biya ina misali inda babu biya ka naƙali ha ila hirji kamar inda an ka baya aje faɗi ka mutu sai ya zuwa ga inda zai samu tsaruwa sai wa daga hannu sai kai mina na ta kamai tozarta ko a kai shi a adana ko ba haka ba ko sai ya mutu su da biya muna tare da kuwa wala ya zu zulum mu'dini bai halatta ga maƙyaci a haɗe ne mutum a'a mujimin ka ba talaka ta ne ba fakir a talaka eh wanda bai da wala ya ju zulum udin bai halata ga wanda bai da a tasarruhu wato sai da sayarwa wato tasarrufi su ha a cikin ajiya ya an ka ba mutum ajiyar kuɗi muƙaddar an baya kuɗi an baya ajiyar miliyan ɗaya bai maganin dubu ɗari ya ɗauko kudin nan ya ce ba zai sa su cikin kasuwanci zai halar don mi don ya yi kira zuwa kudi su halaka yanzu an ka samu tasgaron dubu ɗari ciki sai ya ɗauko wanda aka ya cika saura nawa saura hamsin to waka hasara hamsin ba shi ba to bai da wani kurahu lulmani amma an ƙi tasarrufi ga abin da an ka ba su wa ajiya ga wanda abu da mani wanda yake yana da almakatai amma bai da kuɗi ga hannu eh? hmm. wa kuma da ƙaunin hufin zirar da misili ya an ka ba mutum ajiya yake ajiya da kabanta harka amma na mai matamta an ka tsina wata rabi da kuma iya da auta halaka amma larabin kimati banda inda yake mai da kima ai kima ba mutum guda kai ba balle ki aya mai mai da kima sai dawa an kai kima ki fili mutum guda na aika musu yanzu abin da an misili kamar yanzu ke baka abin nan zakka hamsin na gero a jiya sai ya halaka kace ana mai ma da zakka hamsin na amma muƙawwali shi ba misali bane yanzu a nan suturorin da aka jikin mu duka nan duk muƙawamai na duk taguwar da aga wani nan ko rigar da aga wani nan babu irin ta duniya shi da sun wani ya halaka ta ba a ce an mai da kamarta sai dai a mata kima na wata a biya don babu kamar ta duniya suka ce akwai yadi irin ta ko to shi da tsufa ba ita ko sutura da an sa ta ga jiki an ta zani ta zan taɓa jiki wata alzamul masiratu fi khalqiha da misliha amma yana lizinta a bada gwargwadon awo inda aka garwaya misili da kankata alkama ta an ka baka ajiya ko shinkafa ko masara ko gero ko da ko wake to ta garwaya sai rabi ya halaka wannan sai a bada hankali wata lafi da kuma tallafa abin duka wata lafi ko min huma duk da ne da shi da ita da shi da mai wannan wanda ba ta wa in sakadat in ajiya ta huwaɗi ban kasara sakari lam yazman bai biya wa aika mutu an ka baya ajiya sai ɗauko tana ga hannu sai ta faɗi ta kai to bai biya amma da khilafa sabanin su tudu kai faɗo wani abu mai yadda ga hannu alai haka idan an ka ba mutu ajiya tangaram dan magurji na ga hannu ne sai faɗa ma tangaram sai ya wace to biya ya kai to ni a al'ada tangaram in dutse ya farmai ko wani abu mai nauyi to ni da in kusa gare eh malam ya ta'adda wallahu a'lam Allah shi yasa asiri shari'a ce جاري في كذا سوسي حسارة سوابح حسارة بس جاء بين أكو إيش وصل جمع المثيلة في خلق هذه مثلها فقاني هو إن يقدر ويعدل أنك باها أجاب بإلي كيفي أنك سامونا أبو ياهلك كيفي ساو أو هو نائب اللي حلك لازم ينسي amma wata lafi min huma wata lafi amma in hasara ta duka abin tallafa to min huma duka sai ya da shi mai ajiye da wanda an ba ajiya da da a kawo ma da yana da na ya garba da mata ina jin a wani abu kawara da ke kitabu sub'ati wanda